Música cikin matan duniya ba ni da buri sai biyo aure ni da ke kai na fi kauna cikin su mazan duniya ba ni da buri sai biyo aure ni da kai kawata <laughs> wannan abu haka da zafi zafi gayan nan kun haɗu da shi ko sati biyu ba a yi cikakku ba wai ki ce wai maganan kawata ai da zafi zafi ake dukan karfe gwara in shiga daga ciki saboda yan gulma za su iya zuwa su bata <laughs> gaskiya ne to amma idan kika yi auren wannan harkar kin daina ta kenan a'a ban daina ba ke kin daina ke dakata dakata rufa min asiri kake yadda ki faɗi wannan kalmar a gaban mijina kuma ke kya tambaye ni ki ce na daina ne ta ina zan daina to amma yanzu kin gaya mai za a yi irin ƙwarya-ƙwaryan casu ba abin da na faɗa masa saboda ko mijinki ma ba na son ki faɗa mini ya ji ni yanzu na nuna mai da cewa ne ma ba na son ai fatan ma mutumin da yake tunanin ya dauke ya aure kamar yan limamin saudiya ina wani maganan fati ai fati imo imo mata za mu je mu rabashe gaskiya an caka mai ai ba wannan caka mai dai san dawan gari ba ai wani ka shiga daga ciki ko dai dai ka ji dai kai ai yaushe za ka yi ta wannan yaro Abda mu ne mara dona dan wake. ku tsaya da wasan nan haka me ake koya muku a makarantar yaya ne kuma tabara Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An ce wai basira ta zo in ji Ahmad. To ka ce ya shigo daga ciki. Uncle, Uncle Sanda zuwa. Yawwa. Ya makaranta. To ya isa ya isa ku sake shi haka. <laughs> to ku tafi gidan su amina ku yi wasa kun ji to to sai kun dawo sani ina yawa sani da zuwa to ina ba ko ina haba sai ka ce ma ko ina wuni lafiya ina gaje kuna nan lafiya lafiya ya sanyi sanyi alhamdulillah masha Allah sako na samu kace kina nema na Allah isa dai lafiya akan abokinka ne murtala kaga wata uku kin da sakin yarinyar nan amma babu aiki ya zo ma ya duba yaran nan ma ya gagara shi ne na ce bari in kira ka in maka magana tun da kai abokinsa ne wataƙila ka mishi magana ya ji inna babu wani ɓoye-ɓoye tsakanin mu gaskiya daga ranar da murtala ya saki matarsa ni ina kika gani ni ma ko gaisa ba ma da shi na rabu da shi saboda na lura ba mutum ne da yake son gaskiya ba kuma baya son tarba gaskiya wannan abin da ya raba ni da shi kenan to kai ma fa kenan ka gani ba mu da mataimaki sai Allah kuma ka san ni ba karfi ne da ni ba yaran nan makarantar da suke zuwa daga arabiya ma zuwa boko duk an kore su shine nace kawai in ma ba zai ji magana ba kawai in je kai shi kara kotu ba sai an zo ana wannan cece kuce din ba ki hakuri ba dai magana abin da yara za su ci bane inna insha Allah zan iya bakin kokari na daga cewa duk karshen wata zan kawo muku abin da za ku ci sannan makarantar tasu zan je zan biya in allah da za su koma makaranta duk ba sai an zo yana ɓaci akan wannan ba ku rabu da shi allah ya sa ya gane gaskiya akwai ranar da duniya za ta koya masa hankali gaskiya ahmad ka ɗora kanka nauyin da allah bai ɗora maka ba ka kyale mu da shi kawai hukuma ta kwatan mana hakkin yaran nan a hannunsa na san hakkinsa ne akan yi wa yara waɗannan abubuwa amma ni ba na son abin da za ki zo ranki ke ma yana baci domin murtala ba mutunci ne da shi ba irin wannan damar yake nema ya ci mutuncin ku ya sani duk hanyar da zai ya ci mutuncin mutala ya santa duk ko nawa ne mutala zai iya kashewa domin ya ci mutuncin ku ni kuma ba na so ta kai mu ga haka ba na so ki zo kina kuka ranki yana ƙara ɓaci ga lokaci yana ƙara ja sai daga gwara ku rabu da shi wannan abin da zan yi zan yi shi ne don Allah da kuma ban san wa zai mori yaro ba a gaba ɗana kowa ne ki kyale shi in dai don wannan ne kike so ki je kurin hukuma a kansa da Allah ki rabu da shi ina ba sai ranku ya ɓaci akan wannan ba to shi kenan Allah saka maka da alheri shi kuma Allah ya shirye shi ya ganar da shi amin inna akwai lokacin da zai gane gaskiya idan duniya ta yi mashi atashawar tsaki to lokacin zai gane cewa garin budidis ba zai kosar da shi ba a lokacin da yake jin yunwa babu komai inna mun zan koma to shi ke eh, Allah zan zo gobe zan kawo abin da ya kamata ba Allah wannan na kwantar da hankalin ki Allah ya zo karshe zan mai da su makaranta to an gode eh. to an gode sai an jima to Allah eh, sai an jima aboki na ya haka yi kana ina ne baka gida ok to ba dama to shi na kawai da yamma sai ma haɗa majalisa ko eh dama akan wasu kaya ne da suka zo na somi magana kawai ma haɗa majalisa da yamma وبعد أموت san dai ai ba zai yi ba ni da haɗa aure kuma in tashi a baɗin baɗin hu ah, kura da shan bugu gardi da kwashe kuɗi ah. haba dan Allah me yasa kake ma haka ko dan amarci ma ba za ka bari mu ci ba ni to in kai kaunar ina kin san dai yadda zafin kaunar ki take cikin raina ba zan iya baki ko da sakan goma ki walwala ba Allah sai ka ce da gaske to me hana ka aure ba wannan maganar ai irin yadda muke zaune in nan ya fi amfani amma yanzu fa muna yin aure kin san cewa ba za mu daɗi ba za mu tsani junan mu me kenan aka yi ai harkar marmari marmari haka dai ka ce don ma ka yi sa'a na kewarka saboda wannan ga sauro gombe da wani fa amfani ba i'm telling you i'm telling you wallahi ko ha ni da na san komai kawai dai kin ga kafin komai ya faru ah, kicin za ki shiga ki dan kamun delicious Allah eh, Ka yi ina. ko a ah, ba za ka ki ba ah, ina zuwa eh? ba gurin inna ka zo ba ka je mana ciki eto eh in gurin in na zo na san hanyar da zan je na sami ta ba gurin inna na zo ba wannan kara gurin ki na zo kuma zuwa na na zo ne da wata magana mai muhimmanci um, basira na san rayuwarki lokacin kina tare da mijinki na san irin zamantakewar da kuka yi da tarbiyyarki da irin juriya da kika yi da hakurin zama da murtala wanda ya sa a lokuta da dama nakan yi addu'a cewa Allah idan ya tashi bani mata Allah ya sa samu mace mai irin halinki da hakurinki da juriyarki da tarbiyyarki to kada taka Allah na tasa sai gashi auren ki da murtala ya kare bayan dogon nazari da na yi da addu'a sai na yanke wata shawara amma kuma sai zamanto mm, shawara da nanke ba zai yi na gaya miki ta a lokacin ba domin ko babu komai addinin musulunci ya hana mutum ya zo wa mace a wannan lokacin sai yanzu da na tabbatar lokaci ya yi ina jin aikin gama idda wajen wata biyu zuwa uku ko a ina so ne da aure ki ki zamanto mai ɗaki sai dai ka san ina da yara kuma ni gaskiya ba zan iya aure in tafi in bai yara ba ko da ran murtala ko ba ran murtala ko da ke ko ba biki ina ganin ni mai rike 'ya'yan murtala ne balle kuma na aure ki ke uwarsu saboda haka ina so ki sani ki ɗebo yara karan katakaf ki taho min da su domin kar ki manta har Allah ya ɗauki ran matata Allah bai ba mu haihuwa ba a duniya ko ba abin da nake sha illa in ganna tare da yara sai gashi kuma Allah ya kama su saboda haka ni dai burina shine ki amince za ki aure ni kuma ki ɗebo yaran ka baki daya ina da inda zan ajiye su kuma zan iya kula da su hmm? na amince kai wannan yaro Allah ya masa albarka Allah ya sa ya gama duniya lafiya amin amin Mm, siffar mace ta gari yana bayyane to dan uwa wajibi ka guji abokanai A yin aka yi ki taɓa cin gasar girki ko dai santi kake yi ba santi ba ne na ga alama sai na samu kawai ba rufin za mu yi ba ya gaskiya ta na sanar da ki gani sai yanzu nake ji a raina na ya aure yanzu hankali na ya kwanta duk abin da nake bukata na samu ai ka kwanta da hankalin ka mijina na ni ya kwantar maka da hankali na har abada Allah insha Allah ina nan na jira ciki na ji ya dan murɗa. dama shine tunda ta gaya min na to warin sanar da kai kai ma ka tuka albarkacin bakin ka ka sa albarka a cikin al'amarin hajiya ni ina gani da haƙura da magana auren nan tunda ta gaya min cewa ta so ta koma makaranta kuma duk wani shirye-shiryen koma makaranta ta kammala eh? alhaji tunda ta samu mijin ai gara a bata ta auren ai yafi to yanzu dai kina ta magana aure aure ya za ta yi da yara kin ga yadda rayuwa ta kasance to shi da ma Ahmad ya ce za ta iya zuwa da ayanta gaba ɗaya gidan shi amma ko da ma daga baya ya canja ra'ayi sai a kai su gidan uban tunda suna da uba to babu damuwa in dai har ya aminta da haka to anan sai dai mai addu'a ubangiji Allah ya a wani abin da ya fi alheri amin alhaji ina ina ina ya wannan yarinya wallahi daga aikin shi siyan magi kaga shiru har yanzu kai hajiya don allah idan yamma ta yi a daina aikin yara ai na gaya miki cewa a daina aikin yara in magarba ta kawo kai eh, yanzu nan muna zaune da ke muka ji labarai cewa kwanan nan aka ci ana ɗauka yayan mutane ya kamata muke kiyaye muna ji a rediyo a tv muna ji a jaridu muna ji ba wai fata nake ba allah dai ya kiyaye to alhaji zan kiyaye allah yadda shirya maka karin kumallon ka ne kai kai kai haba amarya da gan sallah asuba kuma sai karin kumallo ai a bari gari ya dan yi shako ai ba na son ka makara ba zan makara ba kin san sai karfe takwas zan shiga ofis a tunani na na ƙara koma ma na samu na yi bacci ko da na awa ɗaya ne wajen bakwai zuwa bakwai da rabi insha Allah na san na farka sai karya sai na wuce ofis gaskiya na ji daɗin wannan kular da kike da ni tabbas Allah ya min sauyi na alkhairi a aiki na ne mun kula da kai gaskiya ne da ku za a sangarta ni uwar gida sarautar mata wallahi ba na jin daɗi ne ba ki jin daɗi shi ne kuma kika kasa gyara gidan mu haka kaga makwata ne ma suka bani abinci dan na kasa yi jira nake idan ka zo sai ka girka mana abincin ma kin kasa girka gaba ɗaya jikina ne ba na jin ƙarfi wallahi shi yasa shi kenan Allah ya kyauta gaba ɗaya bai wata biyu ba amma yau ta ce kaza gobe ta ce kaza gaba ɗaya ta rarraje fata in komi komai sai dai ta ta sani wahala amma ba damuwa ai zan yi tafiya zan yi tafiya zan batta in ga yadda ta ƙara ta ita kaɗai ka san lamarin mata sai a hankali amma yaushe za ka yi tafiyar zuwa jibi zan tafi Allah yadda to yanzu jibi za ka bar garin kuma za ka daɗe salamu alaikum wa kana ji dala gabar da ke tsakaninka da wancan ka da ita tunda aikin gama ya riga ya gama kuma akan dai mata ne matan nan ya riga ya aure ta da Allah a rabu a kyale komai da Allah a zo a shirya kai dai ka kyale amma ni nan daga gani sai na karfi na ya kare mutum da ke tunanin cewa in ya rabu da ni rayuwata ta kare babu da zan iya yi a yanzu ya gane kenan akwai wani abu da yake amfani a tattare da ni shi yasa ka ce wani mun shirya da yawa ba wani shiri zan yi da shi ya ce can ya karata wai me hada ne yanzu fa tana fa gidansa ba kai ma kuma Allah ya musanya maka da mafi alheri kuna zaune lafiya kai yanzu kake gaya min cewa Allah ma ya kawo rabu da Allah a bar wannan maganar to ai baka san wani ba alheri ya dama mu ai kullun a cikin sa muke ka gane ai hmm. ya ce in ta rabu da kai sai alherin ya bayyana a gani ni nan da kake gani matar ma da na san cewa shi yake neman ta matakin da zan dauka kan sallah sai kai mamaki me ya zafi daga cewa ku shirya ni fa ina da manufa kaga ni wannan kake faɗa ma wallahi ka bata mu barin tafin baka kuɗi in ya so kai da kake san shiri da shi kaje ka shirya shi in ya so ya rika ji a ransa cewa akwai wani abu da yake maka wanda kai ba za ka iya wa kanka ba ni ina da manufa ka cimma manufar ka ina ruwana ni wannan kai ka ta shafa da kai da shi amma ni da wannan a duniya ta ne Hello, sweetheart. yanzu yanzu na ji mijinki yana cewa zai yi tafiya da Allah baby yanzu sun kaji sai ka yi sati ɗayan nan da ka faɗa tafiyan nan fa ba ni na tsara ta ba dole ce ta saka kuma kin san idan mutum ya tafi ba shi ke da tafiyar ba tafiya tana hannun Allah amma na san sati ɗayan ai ba zai mata matuƙar sati ɗayan ba zan iya dawowa to da Allah bebe ka ɗan rage wani abu mana a cikin sati ɗaya ya min yawa wallahi kar ki da ina jin an samu sukuni zan kira kin ce bebe ga nan tawowa <laughs> eh, eh. wallahi an baka hankali ba an kai sati ɗayan nan ko kila sai dai kawai ka gana haɗo jakata na taho wallahi da kin kyauta mu to mu tafi tare mana to zaki zani dai bari kawai ki ki ji hmm? kada ka da kan zan da Allah ka kula mun zan kula zan kula kasar rayuwar ka ba ita ce tawa Allah ya tsare mun kai ya kare mun kai jiya <laughs> sawa duniya sabo duniya sabo dole ne hello my sweetheart kai ba kai ba rayuwa ta ce <laughs> numfashi na da naka tare suke fita albishirinka <laughs> nan ya yi tafiya wai ka san ma me wai sati ɗaya zai yi na ce allah raka ta taki gona umma ta kai da aisha <laughs> ah, to ka bari mana sai gobe kawai ka zo au yau yau din zaka haɗo kayanka ka taho to <laughs> to lallai ka zo cikin shiri na gaya maka ka shirya na dai gaya maka sai ka ƙara so me zan girka maka don yau tildawun ne <laughs> to shi ke ina ai babu gara tafiya kuma wallahi hazo ne in gaya ma ya hana jirgin tashi eh yanzu ma na dawo gida to shi kenan zan kira ka ka san wani abu ni fa tunani nake wannan cikin naka ne ko nashi ne ah me haɗan da ciki ai ciki nasa ne ni ina ruwa na da wani ciki hakke ma dai wallahi da gangan ciki yanzu a ce ya zo ya kama anan ya sa ka yi ina cikin nan ya ganni tare da ke a lokacin zaki san wane ne ni zan kalle shi in gaya masa cewar wannan kayan da yake gani ba nasa ba ne nawa ne aro nake bashi kuma idan ya sake ya yi ganganci ko kuma duk wani abu da ya sake ya yi domin ranke baci zai ga yadda zan dila shi allah kake ki buɗe baki ki ce mu wani abu ni ya kawai mutum ya banza Allah ya isa tsakani na da a ashe ma ka ki kun cuce ni kun yaudare ni ke da shi amma ku sani Allah zai saka mu ki je na sake ki saki uku wannan tsilannan cikin kuma tun da na ga ubansa sai kika yi ka sake ni an sake ki kina ƙara mai takwata kalma da zan fasa bakin kina gaya miki Fitar zan ni da kaina ina da Gaba jiki na ba Ni ba wannan ba. Abin da nake so in sani shi mm. yaushe zan da dawowa. Wani irin yaushe za ka dawo? Mutumin da ya tafi sati ɗaya to ainihin gaba ɗaya lokacin kawai ina kiran kiɗin nan a na ɗauka kawai five time ne kawai zo abin ganin ta kawai ni na ɗauka ma da kayan ka ka taho gaba ɗaya tunda ma baka zo da kaya ba to me na wani damu kanka da zaka yi tunda dai kaya ba wani waje zaka je ba dan abin da zaka ka shiga kai wanka ka canja ko jallabiyoyinsa ai yana da jallabiya sai in dinga baka kana canjawa kawai ba sai ka fita ba saboda yawan zirga zirga a wajen nan idan makwabta sun gani akwai matsala ka san yanzu mutum ake kiwo ba dabba ba ba inda zani baby inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diya ka dawo ka gaida su goggo ka ce ina gaishe su zan zo in sha Allahu gobe da safe in duba ta hajiya ne aka kai asibiti shine ya zo ya faɗa min zo ne ba akan wani abu illa wani dan dalili wato abubuwan da suka faru a baya ba daɗi um, tsakanina da iyalina sai ne ganin cewa mai yiwuwa su ne dalilin da ya sa nake samun irin matsalolin da nake tsinta kaina cike su ne na ce bari mu zo kai min izini in yi magana da ita roƙi gafara a gurin kan abubuwan da suka faru wace iyalinka in hmm, to ai ba iyali na ce wannan ba ta kai ba kuskure ne ba oho oho to alhamdulillah na ji daɗin wannan magana ta fito daga bakinka dama haka ake so rayuwa mutum karye fargajjaji ya gane kafin lokaci ya kure masa allah yana son mai yafiya kuma yana son idan mun yi laifi mu admitin ne na ji daɗi da yau allah ya saka gane gaskiya amma murtala ba nan gizo yake saka ba gaskiya ba zan iya barinka ka ga iyalina ba a wannan halin amma saƙonka zan yi ƙoƙari in sanar mata in ce ka zo neman yafiya ta samu ta yafe maka insha Allah ba damuwa idan ka isar da saƙon ba falla da na gode a muri ni ma na yafe ma da ne maka me kenan a wai zamantakewa na rayuwa zo mu zauna zo mu saba na ga baki da ne ba san me zai ci gaba ba sai an jima basira akwai magana da muke so ne da ke da zakin jami'inci ana sallama da ni na fita to ba wani bane ya zo nema na murtala ne mun yi maganganu da shi masu tarin yawa wanda su ne suka dawo da ni cikin gidan nan na kuma ce miki ina son yi wata magana da ke muhimmiya na san zaki mamaki kuma zaki tunanin wani irin maganganu makai da murtala da har yasa nake son ne magana da ke matala ya zo na da wasu bukatu bukata ta farko shi ne yana son ya ganki amma kin san zuciya sai na ce mashi a ban yadda ba ban amince ya min mata ba amma na gaya masa ya gaya min duk abin da ke so ya gaya miki zan sanar da ke insha Allah maganganun da muka yi da murtala na yi mamaki don ban taba tunani a irin waɗannan lokuta ba murtala zai irin waɗannan maganganu amma kin san duniya an ce tafi ruwa jima ba wani abu ne ka murtala ba face yana neman gafara a gare ki saboda ya lura ya kuma tunanin cewa a zaman da kuka yi da shi ya cutar da ki ya zalunce ki to alhamdulillah ita rayuwa ana bukatar haka ana kuma san haka kuma na yi murna da murtala ya gane haka tun kafin lokaci ya kore masa duk da dai ban san wani dalili ne ya sa murtala ya saurin an ankara haka ba amma kin san a rayuwa an ce abin da ya koro bera daga rami har ya fada wuta to tabbas ya fi wutar zafi wataƙila duniya ce take nuna murtala halin nata ta fara jeme shi tun ba a je ko ina ba na yi murtala alkawari na kuma gaya masa na ce insha Allah na san a yadda na san ki za ki yafe masa wannan shine abin da ya kawo murtala ya gaya mun kuma yanzu ni ma nake gaya miki murtala yana buƙatar ki yafe masa kuma yafiya ba faɗuwa ba ce kamar yadda wanda ya nemi yafiyar idan ya zo gurin wanda ya cuta ya ce yana buƙatar yafe masa shi ma bai faɗi ba Allah yana son mutum ya kuskure sannan ya yadda ya yi kuskure sannan Allah yana son mai yafiya zan so ki yafi wa murtala ni kaina a zamantakewar mu akwai abubuwan da murtala ya mana rashin kyauta ba na gaya masa ni ma na yafe masa zan so ki ma ki yafe masa tunda da kuka rabu wani irin sauyi Allah ya miki shin da kika aure ni baya kika ko gaba kin samu kwanciyar hankali da nutsuwa a gidan aurenki ko kuma kin samu irin zaman da kike da mursala shin allah da ya tashi bai miki sauyi da mafi alkhairi ba a rayuwarki ko kuma rayuwarki har yanzu tana cikin kunci allah ya ce idan ne maka ni'ima ka gode mu to sai ki gode wa Allah da irin wannan ni'imar da yake miki sannan ki gode masa ta hanyar yafewa murtala akan abin da yake na yafe masa alhamdulillah dama na da yake yin zaki ya fi masa ba na ja da irin tarbiyyar ki na ji daɗin wannan maganar da ke faɗa kuma insha Allah zan same shi shi ma isar masa da sakon kin ya fi masa sannan ina so da wukiyan za ki shirya yaran nan za mu je su gaishe shi domin karki manta 'ya'yansa ne. ki kaurace mata ba don aibu ba rayuwa sirri ce rayuwa sirri rayuwa sirri ce mm, mace ta gari na bayyane wacce ta yi shigar ita na kwaila ne rinzi wuyar rayuwa idan haka ne to dan uwa wajibi ka guji abokanai ya sa ka anja mai kyau ya ka bar gurbi ne rayuwa sirce hakan take sirrin mamin rike wani baya yi mana don san ci gaba rayuwa sirce rayuwa sirce rayuwa sirce